ba kasafai ake samun irin wannan walwala ba a irin wannan wuri nan unguwar musulmi ce a birnin bangi suna bikin sallah ne ƙarƙashin kulawar dakarun ƙasashen waje da ke ba su tsaro an yi biki amma walwalar ba ta yi nisa ba wannan cewa yi muna cikin takunkumi ne a nan ba ma iya koda fita waje eh, har yanzu dai akwai tashin hankali a jamhuriyar afirka ta tsakiya ana ci gaba da kai waɗanda suka jikkata asibiti daga ƙauyuka inda ƙungiyoyin musulmi da na kirista suke faɗa waɗannan mayakan musulmi da ke wajen babban birnin ƙasar sun yi watsi da shirin tsagaita wuta suna so ne a kafa musu ƙasarsu daban a gabashin ƙasar ƙasar nan ta game yawo in ji janar joseph sundeko kuma ya ƙara da cewa abin takaici ne wannan dakarun faransa da na majalisar ɗinkin duniya suna ta iyaka ƙoƙarinsu dole ne a kawo ƙarshen irin zaman da ake yi tsakanin musulmi da kirista a ƙasar nan in ji kakakin shugabar ƙasar clamont gama